Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. Thank you. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya ko mutum ya ji kamar zai yi amai wanda a wasu lokutan yakan zo da amai. Tashin zuciya a turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din nan kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani saboda daga mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya so kuma kenan zai samu ya shiri ko kuma za ta samu ta yi shiri ga da mutum ko yana zaune ne zai yi sauri ya je inda zai samu ya aman ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun dan ya samu ya aman so wannan na zai iya da matukan amfani kuma yana matukan taimakawa yayin da mutum zai amai so a turance muna kiran shi zai a hausance shine tashin zuciya to likita shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyan wato shi noziya din amma sai dai kafin mu je ga bayanin su yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na noziya ba wai cuta bane a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta amma kuma kamar yadda aka sani yawanci aka samu tashin zuciya amman yakan zo ko kuma yakan biyo sai sa koma a cikin bayanai na topics mu ko darussan mu a likitance ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba yawanci sai an hada ta tare da amai daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka akwai wani abu shi motion sickness ko kuma sickness sickness wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙauye zuwa wani ƙauye ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa kama daga jirgin sama ne jirgin ƙasa ne jirgin ruwa ne ko kuma mota mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyar sai ya ji kamar amai ba wai cuta bane na malaria ya jawo a'a motion sickness yana jawo haka na biyu akan same shi a matsayin alama na farko farko ga mace mai ciki musamman wanda suke cikin first trimester wato wata ukun farko kenan na ciki wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya a wa'ansu kuma sukan zo musu da tashin zuciya har da amai akalla mata kashi saba'in zuwa kashi casa'in sukan samu wannan tashin zuciya amma kuma a cikin su akalla kashi talatin zuwa kashi hamsin sukan zo har ma da amai so in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba bai lura ba a matsayin shi na likita to ba an mamaki bane ya tamaka wa mata masu ciki magani na malaria ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne wanda kuma in ba kiyaye ba ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya bane but rather saboda alama ne na ciki na ukun su akan same shi saboda tsananin ciwo wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda ko kuma na hanta ko wani abu kamar haka wanda in yayi muni yakan iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum na gaba kuma akan same shi saboda tsananin ta sai ga mutum ya ga wani abin da ya daga masa hankali ko wanda ya daga mata hankali wanda sukan sa mutum tashin zuciya wannan ma har ya kai ga amai sai kuma akan samu irin food poisoning wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba yakan je tashin zuciya wanda yake zuwa da amai haka ma kuma ga wanda wanda suke yawan cin abinci mutum ya zo na ne ya ci abincin da ya fi karfin shi to dole ya kasance ya aman shi in bai aman shi ba to zai ta damun shi hana shi kwanciya ya hana shi kuma sakat sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis tare da irin su ulcer tare da sauransu wanda su ma sukan zo irin wa'innan alama na tashin zuciya amma kar mu manta fa akwai wa'insu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka bane wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya musamman in mutum ya shiga guri ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi amma wanda bai masa daɗi ba ko bai mata daɗi ba hakan sai ya ja musu tashin zuciya wani ma har ya maka amai a take a lokacin sai kuma wanda suke da matukan matukan amfani shine yayin da mutum ya samu heart attack wani abu shi myocardial infarction kenan wanda yakan zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta barin hagu ta dan sama kaɗan sai ga mutum ya rike kirjin shi sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa ko kuma mutum ya fara jin jiri to yawanci yakan zo da amai so in ya kasance mutum ya yi sa'a har ya zo asibiti gashi ya rike kirjin shi ko kuma ta rike kirjinta ba kuma haka zalla ba har tare da amai in mutum mai kiyaye ba zai aza ulcer ne wanda ba ulcer bane but rather myocardial infarction ne saboda ga wannan angina pectoris din wato wani ainihin ciwon kirjin da ya zo masa to wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya wanda har yakan kai ga mutum ya amai na gaba kuma ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin ah, kai saboda hatsari na mashin ne na mota ne na keke na pep ne ko na makamancin haka to in ya taɓa wani sashi a jikin kwakwalwansu wanda yake taimakawa wurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din to fa ba abin mamaki bane kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa kamar zuwa ce muku kansa na kwakwalwa to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciya ko kuma yawan jin wannan amma, wanda shi ma in dai ba a yi controlling wannan condition din ba to ba mamaki bane su ci gaba da jin irin wa'annan irin wannan tashin zuciya sai kuma akwai abu shi gastroparesis wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji wanda shine slow emptying of the stomach sai kuma finally ga wanda suka sa giya a gaba suka yi tatil suna sha to tashin zuciya da amai wanda ga sun kula da shi ba ma zallan tashin zuciya da amai ba har da kansa ma na cikin mutum yawanci sukan same shi kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai daga cikin manya-manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya sun hada da cuta na malaria sun hada da cuta na ulcer sun hada da cuta na gastroenteritis wanda yawanci mutum da yake yin amai har da ma typhoid saboda duk cutan da yake zuwa da amai to yawanci akwai tashin zuciya wannan ya kama da meningitis su encephalitis da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya na kamar da na faɗa a can farko abu ne wanda yake da matukan amfani a jikin ɗan dan adam saboda yana taimaka mana mu san cewa eh fa in tashin zuciyar ne farin yawan sai mu fara jin yawo ya fara tsinkewa yana yawan zuwa baki mu to fa alamu aman yana kokarin zuwa kenan amma tambayar da ya kamata mu fara a nan gurin wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyar wanda ya kamata a ce mutane sun sani to shine kamar haka akwai hawa hawa kusan uku zuwa hudu na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyar so na farko su ne kamar haka akwai central nervous system wato sashi kenan na kwakwalwa ko shi kan shi kwakwalwan kenan wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex tare da wani abu shi limbic system wanda limbic system tare da cerebral cortex din nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi kamar yadda na faɗa a baya mace mai ciki so sai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ wato chemoreceptor trigger zone wannan wannan chemoreceptor trigerzone din nan ana samun shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain wato wani sashi ne shi ma da cikin kwakwalwa wanda yake taimaka wurin controlling wannan nausea din ko kuma tashin zuciya na gaba akwai vestibular system vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne wanda amma ya dan fi kusa kusa da kwakwalwa wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne ko kuma na hagu ne wanda shi ma yake controlling wannan nausea din ko kuma vomiting wato tashin zuciya kenan sai sa yau inda zaka sa mutum alal misali akan kujera suka wana shi akalla da na minti biyu zuwa minti uku in ka tsayar da shi ba zallan jiri wannan mutumin zai ji ba ko wannan matan za su ji a'a za su jin tashin zuciya wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai saboda ya riga ya taba ya taba balancing system din mutum wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa ba zallan balance ba wato daidaituwan mutum kenan wata hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din shi sa ba mu mamaki bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex ko kuma limbic system ko kuma wanda ya samu problem na chemoreceptor trigason din ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba ko kuma amai lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa kamar yanzu ni ne nake magana kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamu amai ya zo ba to wannan yakan faru ne yadda mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashin sallah amma ga wanda suke da kamar brain tumor ko kuma kansa na kwakwalwa wanda ya toshe aikin wannan cerebral cortex din ko kuma limbic system ko kuma chemoreceptor uh, trigger zone ko kuma vestibular system to duka ba abin ake mana samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai wanda har zai kai ma su ta yin amai. To likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya me ya kamata ya yi? tabbas yayin da mutum ya samu tashin zuciya ko kuma yake yawan jin tashin zuciya wanda yake kaiwa ga amai ko ma a ce wanda baya kaiwa ga amai to gaskiya ya kamata ya garza ya zuwa asibiti don mu san wani irin taimako ya kamata a ce mun bashi ko kuma mun bata wani abin da zai bada mamaki matuka tashin zuciya za a gan shi kamar karamin abu ne amma a'a babban abu ne saboda shi ma kanshi yana da magunguna ire-ire ɗaya har guda bakwai wanda wannan magunguna guda bakwai din sukan zo kuma saboda dalilai ne daban-daban saboda guda bakwai ko ma sama da guda bakwai din nan. Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako inda za mu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya don jin irin abubuwan da ke sa mutum yana jin tashin zuciya musamman ma a wannan ƙasa mu Najeriya. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.